Su dai jami'an 'yan sandan suna bakin aiki ne inda suke bincikar motoci a kan shatilaitalan galadimawa da ke kusa da kan hanyar filin jirgin sama na Abuja. Kwatsam 'yan bindigar suka zo cikin wata mota suka buɗe masu wuta inda suka kashe guda bakwai nan take. Wani ɗan sandan kuma ya samu rauni. Kana su ma 'yan tireda da masu wucewa a wannan wuri sun samu raunuka daga harbin harsasai. Na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja, Sadiq Bello, inda ya tabbatar min da aukuwar wannan al'amari. Ina very busy inda nake yanzu. Eh magana me abin da zan gamka shi, yayi eh, gaskiya ne wani abu ya faru mai kamar haka. Amma shi Fiyaro shi zai baku details. Shi ma kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, Mr. mashir Jimo, ya min karin bayani akan wannan aika-aika da ya girgiza mazauna birnin Abuja baki ɗaya. Attack on the police personnel and the killing of seven police. Uh, these are police personnel that were attacked and killed by armed robbers. an kai harin akan 'yan sandanmu an kashe mana guda bakwai waɗannan fa 'yan sanda ne haka kurum 'yan bashi da makami ko 'yan bindiga suka kai musu wannan farmaki kuma sun rasu suna bautawa ƙasar su ne yanzu dai tuni mun kaddamar da bincike kuma ina tabbatar maka cewar za a kama waɗanda suka tafka wannan aika-aika kuma za su fuskanci hukunci conclusion on the fact that investigation has commenced fully uh, into this incident. suma masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na cewa wannan abu na da ɗaura kai. Eh to, saboda yawan su san ya bani mamaki alkaluma suna ta nuna cewa bakwai eh, a kashe kuma da cewa an sace kamun su kaga dole ne abu ne mai ban mamaki ya za a ce gungun yan sanda har guda bakwai an zo an bindige su duka wani yanayi aka same da za a ce ba su iya kare kawunan su ba to lalle wannan yana da ban mamaki kana ga wannan kisan misali misali a matsayin ku na masana tsaro am ku akan me kuke ta'allaka shi to daya cikin biyu ne ko muggan barayi suna neman makamai dama sun yi nazarin yanayin wa'annan 'yan sanda suka zo suka yi musu ba zato suka kwashe suka kwashe makaman ko 'yan ta'adda wa'anda ke neman makamai muhimmin abu shine ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi bincike mai zurfi don su gane wanda ya yi wannan abun hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria